radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu koma noma sai kuma shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah sunan shirin abubuwan da zamu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci. amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 27 ga watan oktoban shekara ta wanda ya daidai da 20 ga watan rabiu awal na shekara ta 1443 hijira ga Mariya masu wa da san cewa shekaru 63 da sa gabata ranar irin ta yau wato 27 ga watan oktoban shekara ta 1958 a kasar pakistan janar muhammad ayyub ya jagoranci juyin mulki na farko wanda ba a zubar da jini ba wanda ya uku shekaru 11 bayan samun 'yancin kan kasar bayan ya karbi iko da kasar ta pakistan ya tasta wa shugaban kasar na lokacin kuma shugaban kasa na farko iskandar mirza ya murabus bayan haka kuma ya naɗa kansa a matsayin shugaban kasa sannan kuma firaministan kasar a lokaci guda sai kuma a zaben shekara ta 1965 janar ayyub ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar amma bayan da ya share shekaru goma sha ɗaya yana mulki tattalin arzikin kasar pakistan ya shiga cikin mawuyacin hali wanda hakan ya sa mutane suka fara yi masa bore saboda haka da ya ga babu wata makawa alatile sai sauka daga kan shugabancin kasar ya kuma mika shugabancin kasar ga surukinsa a shekara ta 1969 masu ware ko kusan cewa shekaru 111 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan oktoban shekara ta 1910 kasar japan ta shilanta kasar korea a matsayin wani bangare na kasar ta wani mataki dai ya zo ne bayan kwashe tsawon shekaru ana gwabza yaki tsakanin japan da kuma kasashen rasha da china akan mallakar tsibirin korea amma da ƙarshe dai japan ta yi nasara akan china da rasha inda ta mamaye koriya kuma ta kwace iko da ita kuma rana irin ta yau ta shilanta koriya a matsayin yankin ƙasarta al'ummar koriya sun yi ta nuna rashin amincewa da kasantuwar su ƙarƙashin mulkin mallaka na japan amma dai wannan yanin ya ci gaba har zuwa lokacin yakin duniya na biyu a lokacin da japan ta sha kashi a hannun sojojin kawance da suka murkushe 'yan nazi a shekara ta 1945 daga lokacin ne kuma mulkin mallakar japan a kan koriya ya kawo ƙarshe taro soviet da kuma kasashen yammacin turai waɗanda su ne suka kawo ƙarshen gwamnatin nazi a ƙasar jamus kuma suka karya a ƙasar japan sun yi batandar koriya a tsakaninsu inda tare soviet ta mamaye arewacin koriya su kuma turawan yamma suka mamaye kudancinta akan haka ne aka kafa kasashe biyu na koriya ta kudu da kuma koriya ta arewa koriya ta kudu tana bin tsarin jari hujja irin na kasashen yammacin turai yadda kuma koriya ta arewa take bin tsarin gurguzu irin na tarayyar soviet Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga kanin labaran an buɗe taron ƙasashe shida makwabtan afghanistan a iran don taimakawa wajen dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin kudancin asiya al'amura sun tsaya ciki a hartum sakamakon yajin aikin da masu adawa da juyin mulki zuka tsunduma ƙungiyar tarayyar afirka ta kira takwararta ta turai da ta amince da takardun shaidar yin rigakafin cutar corona na afirka don zuga labaran kamar da za su zo muku a iran an buɗe taron ministocin harkokin waje na ƙasashe shida makwabtan afghanistan manufar taron shine haɗa kai don taimaka wajen dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin kudancin asiya mahalarta taron na tehran sun haɗa da ministocin harkokin waje na iran pakistan turkmenistan tajikistan da uzbekistan da shekadun rasha da kuma china sai kuma ministocin harkokin wajen kasashen china da kuma na rasha da ake sa ran za su halarci taron ta kafar bidiyo taron shine irinsa na biyu na kasashen shida makwabtan kasar ta afghanistan yayin taron ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya bukaci taron da mayar da hankali kan halin da ake ciki a afghanistan ya ce yawancin matsalolin da afghanistan ke fuskanta a halin yanzu sun samo asali ne saboda shishigi na kasashen waje musamman amurka wacce dole ne a cewar sa ta amince da alhakin ta'addancin da ta yi a afghanistan cikin shekaru ashirin da suka gabata amir abdullahi ya kara da cewa iran na goyon bayan kafa gwamnati wacce za ta kunshi kowa da kowa a kasar ta afghanistan ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta bayyana cewa akwai yiwuwar kungiyoyin 'yan ta'adda daga afghanistan su kai wa kasar hari a cikin watanni shida masu zuwa wani babban jami'in ma'aikatar ta pentagon ya ce hukumar leƙen asirin amurka ta yi kiyasin cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda afghanistan za su iya kaiwa amurka hari nan da watanni shida idan ba a ɗauki mataki ba mr colin carr wani mai magana da yawon ma'aikatar tsaron amurka kan harkokin siyasa ya yi wannan tsokaci ne a talata ya kuma ce har yanzu ba a tantance ba ko sojojin gwamnatin da ke karshen ikon taliban na da karfin yaƙi da ƙungiyar ta'addanci ta daesh bayan ficewar amurka daga ƙasar To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. A ah, Sudan har yanzu tsugunna ba ta kare ba a kasar a daidai lokacin da kungiyoyi da kwamitin masu adawa da juyin mulki suka shiga yajin aiki. Bangarorin sun kira yajin aikin gama gari ne bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar Litinin da ta gabata. Al'amurra sun tsaya ciki a hartun babban birnin kasar sakamakon yajin aikin na masu adawa da juyin mulkin. ko ajiye talata masu zanga-zanga sun fito a sassa daban-daban na kasar duk da katse intanet da aka yi suna masu kira da a bijirewa jirgin mulkin bayanai sun ce an dawo da intanet da yammacin jiya sai dai kuma daga bisani aka sake katse ta Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta yi kira ga takwararta ta Turai da ta amince da takardun shaidar yin kafin cutar corona na Afirka. mace Mataimakiyar shugabar ƙungiyar Tarayyar Afirka Monique Insan Zabaninwa ta buƙaci ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai da su ƙauracewa manufar kin karɓar takardun shaidar yin rigakafin cutar corona daga nahiyar da take jawabi a wajen buɗe taron ministocin harkokin wajen ƙungiyar tarayyar turai da na ƙungiyar tarayyar afirka a kigali babban birnin ƙasar rwanda uwar gida monique insaza ba ganwa ta nuna cewa irin wannan manufa tana iya shafar aikin yi wa al'ummar afirka rigakafi a watan da ya gabata ne dai burtaniya ta sanar da manufar kin karbar takardun shaidar yin kafin cutar corona daga nahiyar afirka wanda hukumomi suka ce hakan na iya ƙara shakku ga yin rigakafin kasar burtaniya dai ta sanar da shaidar sunayen farko na kasashen da ta amince da rigakafin nasu kuma babu koda guda daga afirka jami'ar ta kungiyar tarayyar afirka ta kuma shaida da mahimmancin samar da allurar rigakafi a duniya ta yadda duniya baki ɗaya za ta samu garkuwa a yakin da ake yi da annobar ta cutar corona to jama'a karshen labaran duniyar kenan. To maralla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin nan namu koma noma tare da Mustapha Adam. noma noma masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fotowar ta shirin mukoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wani rahoto dangane da batun bunƙasa samar da madarar shanu a nahiyar afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ƙarƙashin nazari da wata cibiyar bincike ta ƙasa da ƙasa a kan dabbobi ta yi ta gano cewa shanun da suke nahiyar afirka ba su samar da madara daidai da takwarorinsu da suke a wasu nahiyoyin na duniya ga misali sanuwa a nahiyar afirka kan samar da madara wacce bata wuce lita 540 ba yayin da a nahiyar amurka ta arewa irin wannan sanuwar kan samar da lita dubu goma da ɗari hudu da saba'in da tara dalilin wannan gagarumin bambanci yana tattare da nau'in abinci da shanun suke ci hakanan kuma abin da suke sha gwargwadon yadda sanuwa za ta samu abinci mai nagarta za ta samar da nono kuma manoman da suke nahiyar afirka suna samar da kaso 70 na abincin da ake sarrafawa a cikin nahiyar sai dai kuma babu mai gina jiki kamar yadda ake bukata ciyawa ko hakin brachyria kamar yadda ake kiransa ilmance yana kunshe da nau'o'in ciyawoyi har guda ɗari bakwai daga cikinsu suna a matsayin waɗanda ake samu a nahiyar afirka wannan ciyawar ko kuma hakin kamar yadda ake kiransa a ilmance wato baraciyariya zai iya zama mabuɗin warware wannan matsalar da ake magana a kanta ta bunƙasa yawan madarar da shanu za su iya samarwa domin da akwai buƙatar hakan saboda yadda al'umma ke karuwa da kuma karuwar buƙatar amfani da madarar ta shanu a matsayin abinci mai gina jiki binciken da wannan cibiyar wacce take da matsuguni a ƙasar kenya ta ya bayyana cewa a ƙasa kamar kamaru ana shuka wannan hakin ko kuma ciyawa duk da cewa babu cikakken nazari da aka gudanar a kan inganci da nagartar hakin na kamaru a can ƙasar brazil da wasu ƙasashe na kudancin amurka tun shekara ta 1950 ne ake gudanar da nazari da bincike a kan ingancin wannan ciyawar kuma ana ciyar da shanu ita da hakan ya taka gagarumar rawa wajen ƙara yawan madarar da shanun suke samarwa a wannan yanki ƙasar kamaru za ta iya zama cibiyar samar da wannan ciyawan ne idan har aka inganta nagartatta domin a yanzu ma ƙasashen makwabta kamar najeriya da jamhuriyar afirka ta tsakiya suna samun wannan hakin daga ƙasar ta kamaru dalilin da zai sa kamarun ta zama cibiyar samar da wannan ciyawa mai amfani shine tana da kusan dukkanin yanayin da ake da su a cikin nahiyar afirka an kuma ɗauki shekaru hamsin manoma suna shuka wannan ciyawar a cikin gundumomi biyar daga asalin gundumomi goma da ake da su a faɗin ƙasar ta kamaru don haka da akwai buƙatar ci gaba da gudanar da bincike da nazari da kuma fito da dabarun noma na zamani da za su taimaka wa manoman ƙasar ta kamaru saboda su bunƙasa aikinsu da samar da nagarta da ake bukata tare da wannan ciyawa mai amfani to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokacin shirin namu amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirin mu koma noma kenan tare da Mustapha Adam to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na iraniyawa da aka yi su a lokaci daban-daban domin samun nishaɗi da fatan zai ƙayatar da ku To a yau ma muna ɗauke da sabuwar waƙar ce da wani mawaƙin na ƙasar Iran mai suna Hadi Zinati ya gabatar da yake masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi sai a gyara zama domin a saurari waƙa daga bakin mai ita. پروانه من که رفتن تو به سوزن رفتی بی من ای بی وفا تو چه آورده ای به روزن بی خبر رفتی و خبر از دل بیقرارم نداری آتشم میزند این تب عاشقی این غم بیقرار روزگارم ابریم هم باران کجایی تو جان که طاقت ندارم to a gaida hadi zinati a cikin wakar da ya gabatar mana da fatan masu ware sun amfana kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma a nan zanjalin zamu shirin sai a wata sadarwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar kuma za a iya ci da biyan shirye-shiryenmu a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng زیر نام گشت من امضا شد عشق من امضا شد امشب همه چی رو خوندی از نگاه من عاشق پیشه بهترین صحنه عمر وقتی چشم من از عشق تو تر میشه یه صدایی توی گوشم میگو نداری که مردد باشی دورترین فاصله ها نزدیک شرطش اینه که تو مقصد باشی شرطش اینه که تو مقصد باشی من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم چشم من رو به احساس تو باشو قلبم از خودش بی خوده مثل کفتر و هوایی شده زیر نام عشق من امضا شد To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin shirin namu kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. a iran an buɗe taron ministocin harkokin waje na ƙasashe shida makwabtan afghanistan manufar taron shine haɗa kai don taimaka wajen dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin kudancin asiya mahalarta taron na tehran sun haɗa da ministocin harkokin waje na iran pakistan turkmenistan tajikistan da uzbekistan da shekadun rasha da kuma china sai kuma ministocin harkokin wajen kasashen china da kuma na rasha da ake sa ran za su halarci taron ta kafar bidiyo taron shine irinsa na biyu na kasashen shida makwabtan kasar ta afghanistan yayin taron ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya bukaci taron da ya mayar da hankali kan halin da ake ciki a afghanistan ya ce yawancin matsalolin da afghanistan ke fuskanta a halin yanzu sun samo asali ne saboda shishigi na kasashen waje musamman amurka wacce dole ne a cewar sa ta amince da alhakin ta'addancin da ta yi a afghanistan cikin shekaru ashirin da suka gabata amir abdullahiyar ya karar cewa iran na goyon bayan kafa gwamnati wacce za ta kunshi kowa da kowa a kasar ta afghanistan ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta bayyana cewa akwai yiwuwar kungiyoyin 'yan ta'adda daga afghanistan su kai wa kasar hari a cikin watanni shida masu zuwa wani babban jami'in ma'aikatar ta pentagon ya ce hukumar leƙen asirin amurka ta yi kiyasin cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda afghanistan za su iya kai wa amurka hari nan da watanni shida idan ba a ɗauki mataki ba mr colin carr wani mai magana da yawon ma'aikatar tsaron amurka kan harkokin siyasa ya yi wannan tsokaci ne a ce talata ya kuma ce har yanzu ba a tantance ba ko sojojin gwamnatin da ke karshen ikon taliban na da ƙarfin yaƙi da ƙungiyar ta'addanci ta daesh bayan ficewar amurka daga ƙasar To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. A ah, Sudan har yanzu tsuguna bata kare ba a kasar a daidai lokacin da kungiyoyi da kwamitin masu adawa da juyin mulki suka shiga yajin aiki. Bangarorin sun kira yajin aikin gama gari ne bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar Litinin da ta gabata. al'amurra sun tsaya ciki a harcin babban birnin kasar sakamakon yajin aikin na masu adawa da juyin mulkin ko a talata masu zanga-zanga sun fito a sassa daban-daban na kasar duk da kasar intanet da aka yi suna masu kira da a bijirewa juyin mulkin bayanai sun ce an dawo da intanet da yammacin jiya sai dai kuma daga bisani aka sake ta. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta yi kira ga takwararta ta Turai da ta amince da takardun shaidarin daga kafin cutar corona na Afirka. mataimakiyar shugabar kungiyar tarar afirka san zabanin zabaninwa ta buƙaci ƙasashen kungiyar tarayyar turai da su kauracewa manufar kin karɓar takardun shaidar yin rigakafin cutar corona daga nahiyar to ma sauraron mu da kuma wani neman muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalabo yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku mene lafiya Thank you. Thank you.